da sai ya zama ya yi imani da manzan Allah sallallahu alaihi wa wasallam ba kuma imani kawai ba wa wa'azzarau ya tsananta girmama manzan Allah sallallahu alaihi wa wasallama da kare mutuncin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama domin an ce Allah ba zai gushe ba yana nan a ci gaba da ba da kariya ga babu wanda zai iya taba mutuncin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda babu wanda zai iya taba manzan Allah da cuta Allah da ya gaya mashi wallahu ya asimuka minan nasi sahabbai sun fi kowa sani amma ake kawo hari ga janabin manzan Allah sallallahu su daga hannun su kare a sare su hannun ta ta shanye ko ake harbo kibiya su shiga su tare sun san kibiyan ba zai isa ga manzan Allah sallallahu alaihi tashi mun yi wajibin mu ba haka suke rasa rayuwansu don difa'i ga janabin manzan Allah sallama duk da sun fi kowa sanin Allah ya kara manzan Allah ba wanda ya kai su sanin wannan karatu to haka wannan kariyar ta wajaba ta ci gaba babu abin da zai hana ta idan aka rasa ta ma an rasa musulunci ina nufin an rasa baidar musulunci ba ina nufin mutum ya fita musulunci ba idan aka rasa samun wannan kariyar ga janabin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi ya zama za a iya ilhaƙin cutarwa ko abu mare kyau ga janabin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kana kwance a cikin bargonka sai dai ka ja kanka ka ƙara rufewa koko sai dai a cikin zuciyanka ka ce tir baka ji daɗi ba koko kama fara ƙoƙarin nema uzuri ga wanda ya ɓatanci ga janabin manzan Allah sallallahu banda jahilci ai shi in ka ji manzan Allah sallallahu na yafewa idan aka yi ɓatanci gare shi wannan haƙƙinsa ne haƙƙinsa ne ba wanda yake da ta cewa a cikin haƙƙin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam babu shi ba wanda yake da wannan haƙƙin ya ce ni ma yanzu zan za a yi ɓatanci ga janabin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam zan yafe kai awa kuma saboda wajibin duk mu'mini ne idan muka tuna Hubayyib ibn Adi Allah ya ƙara masu yarda ya fa sani ya san illa ma nukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman ya sani amma duk da haka kafirai suka tare shi suka rika datsan jikinsa tamfil da shi tsoka tsoka gaba gaba suna tambayan shi menene ra'ayinka a ce manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam a nan wajen ake masa wannan kai kuma ba kai ba abinda muke so kawai ka faɗa haka da ka faɗi wannan maganar kaɗai. mu ƙyale ka ka tafi kaga zafin azaba amma ya ci gaba da maimaita musu wallahi ba zan so a ce ina cikin iyalina ina zaune lafiya ƙaya ta taɓi jikin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba su ƙara datsan wani gaban su ƙara maimaita tambayan ya ƙara maimaita masu wannan amsar har su ya talaffuzin na fasuhul akhir saboda uwa janabin sayyidina rasulullah sallallahu alaihi ba ordinary yadda ake kare kai ko kare iyaye ko kare mutunci ake kariya ga janabin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba haka bane kariya ga janabin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ana yin sa ne ta yanda wanda duk yake tunanin da yuyuwan ya iya taba wannan mutuncin to ya gane ba zai iya tabawa ba sai mun kare ya gane ba zai iya isa zuwa ga wannan mutuncin ba sai ba ko ɗayan mu, amma matukan muna raye matukan da ranmu to mutuncin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba za mu bari a isa zuwa gare shi shine azzarahu a yanzu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa nasarahu kuma yi nusra ga manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam wato wannan ne wanda ya sami nasara wanda ya sami dacewa don haka ba imani da, da baki ne kaɗai ake nema daga mu'mini ga manzan Allah sallallahu alaihi ba ana neman imani koyi bibiyansa sallallahu alaihi wa sallam ɗaukakan addininsa, kiyaye addininsa, kuma duka waɗannan abubuwan suna cikin ta'azirin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu in ka kalli tsantsan zahirin lafazin zahirin lafazin karka koma cikin maganganun malaman eh, lugha da balaga da sauransu ka kalli zahirin lafazin sai ka ga wani irin yaya Allah yake ɗaukan lamarin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama cewa inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nizira mu mun aiko ka mun aiko ka ya rasulullah dan mene sai ana magana har da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dan ku yi imani har da fa manzon Allah yana cikin nan kuma wannan khitab din dan ku yi imani da Allah da annabi sallallahu alaihi wa sallama ku karfafe shi ku taimake shi annabi da kufa ake yi ku taimaki annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ku girmama annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa tuwaqqiruhu saboda kai yan uwa lamarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba lamarin da Allah yake dauka da sassauci bane mun gani dai kuma dukkan darasi da za a iya koyar da mu ya kamata mun karanta mun hankalta idan har sahabbai sayyidina Abubakar da sayyidina Umar za su zo suna fira manzan Allah sallallahu na zaune su ɗaga murya muryan su ya ɗan ɗaga Allah subhanahu wata'ala ya saukar da alqur'ani akan wannan yana ya ayyuhal ladina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabiyyi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'd an tahbata a'malukum sai ayyukan ku su lalace da sai na abubakar da umar fa ake wanda aikin ɗayansu ya ishi dukkan halitta aikin mafi saɓansu ma kai mafi saban sahabbai wanda ya fi koma baya a mukami a cikin sahabbai ba dai shine kila wanda aka yi wa haddi ba aka yi wa haddi misali ya zina aka jefe shi ai shine koma baya ko misali to manzan Allah sallallahu alaihi yana cewa irin wannan gamidiya ta yi tuba tuban da da za a raba wa dukkan halitta ya ishe su watan makaminta da za a raba wa dukkan halittan Allah makaminta ya ishe su ya kai su aljanna mafi ƙanƙantan sahabbai fa ce wannan to amma sai ga mafi girman sahabbai daga murya manzon Allah sallallahu alaihi na zaune su daga murya suna magana ma aratta illa khilafi wallahi ma arattu khilafaka su daga murya suna faɗin wannan sai Allah subhanahu wataala ya saukar da alqur'ani yana cewa anta habata amalukum wa antum la tashkurun wa antum la tashkurun ba wai ma a bata muku aikin ta yanda kuma gobe ku tuba ba a'a za Allah zai bata aikin kuma ya hana ku kusan ya bata aikin ya hana ku kusan ya ɓata aikin dan ma kar ku tuba shine wa antum la tashurun ya ɓata aikin ku ba kusan ya ɓata ba ko shi yasa zaka ga masu cutarwa ga janabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sun isar da cuta ga janabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya buga musu stamp din kafirci mutuwa a kafirci duk yanda za su yi duk abin da za su yi su fita su je musulunci ba zai yi musu ba ko in ka duba duka waɗanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in an gansu ko da an gansu a lullube da kyallan Ka'aba a ciro su a kashe su duka ba wai karfin kafirci ko iya sana'anta gumaka ko iya sujada da kirari ga gumaka ne laifin su dukkan su laifin su sun yi batanci ga janabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har a fathu makkata ba su cikin waiver ka duba Abu Lahab ka duba danganansa na jini amma sai ga Allah subhanahu ta'ala tun a duniya yana gaya mai shi dan wuta ne ya taɓe dan wuta ne sayasla narin zata lahab tun a makka ga abokan shi da yawa wanda ba su irin abin da ya ba su sun zo sun musulunta daga baya amma shi saboda ya yi ɓatanci ga janabin manzan Allah sallallahu Allah ya yi wannan stamping ɗin na wuta a kansa. Allah ya kare da haka janabin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama Allah ma Allah ma subhanahu wata'ala baya bari ko kaɗan a nemi ai wasa ko a kusanci wannan janabin da wasa Allah baya bari in har iyalin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama iyali ummahatul mu'minin mafi girman mata iyayen mu'minai za su yi fira kawai dan firansu irin na mata wanda kullun sai an munni da kai amma ka ji Allah yana gaya musu akan wannan ɗan firan kawai na mata akan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sai ka ji Allah yana gaya musu in tatuba ila Allah faqad sagat qulubukuma wa in tazahara alaihi fa inna Allah huwa maulahu wa jibrilu wa salihul mu'minina wal mala'ikatu ba'da zalika zahir manzan Allah za ku yi haɗa wa kai to ga Allah nan da mala'ika jibrilu da duk salihan mu'minai da dukkan mala'iku sun fito ku fito a fito na fito lamarin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ba lamarin da alkur'ani yake ɗauka da sassauci ba ne ba saboda ya wuce ganewan wa kazzaba bihi وصدف عن آياته من كتب الله عليه الشقاء حتما yace kuma sai wanda Allah ya rubuta wa taɓewa ya tabbata ya zama babu makawa yana cikin كريتا sai ya zama ya karyata kuma ya juya baya daga wannan ayoyin na Allah da ya bayyana cikin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah ya kare mu ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا wanda yake makaho watan ba imani a wannan duniyan to a lahira ma shine ne mafi makanta mafi ɓata. Allah ya kare sallallahu alaihi wa sallama salatan tasmu wa tunma an ruwaita kuma tanmu wa tunma Allah ya mashi salati da aminci salatin da za ta yi ta ɗaukaka tana faɗaɗa tana ɗaukaka tana faɗaɗa ya kawo da sigan fi'lul mudara saboda irin wala saufa yu'tika rabbuka fatarda wala saufa yu'tika rabbuka fatarda wato ba zai daina ba wannan abin matukan Allah na bayarwa matukan Allah na yi matukan wannan ɗaukakan yana ci gaba da ɗaukakan wannan faɗaɗan yana ci gaba da faɗaɗa wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima kuma wannan salatin ta haɗa da alayensa da sahabbansa kuma ya aminci amintarwa ga janabin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi Ya yace amma ba'du <clears throat> za mu iya ci gaba to ashraqa Allahu qalbi wa qalbaka bi anwaril yaqin Allah subhanahu wa ta'ala ya hudo hasken yaƙini domin yaƙini matakai ne aka ce yaƙini shine sanin abu sanin da babu kokonto mun san maratibul ilmi ko a ce akwai yaƙini akwai zannu akwai shakku akwai wahmu akwai jahlu al-murakkab akwai jahlu akwai wahmu ko al-wahm kila shine shine al al murakkab ko to yaqini din yaqini watan ka san abu sani ne yanke shi ma matakai ne kuma duhun kai ne dan adam ya dauka yanda ya san Allah yanda ya san Allah haka mutumin da ya shekara arba'in yana sallan asuba da alolan isha'i shi ma haka ya san Allah na akwai batan basira ai kowane abu yawan mu'awadan shi ana samun fifiko a cikin saninsa gwargwadon zama da sani da dagewa mutumin da kullum aikinsa karatun alkur'ani zikirin Allah salati ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yawaita aikata alkhairi kullum zaka same shi inda Allah ya umurni zaka rasa shi inda Allah ya hana ya hana ba zai yoyu sa da Allah martabansa ne yaƙini ya zama daidai da martaban yaƙinin mutumin da ta'arifu tunkir ba ba zai yiwu ba dole a sami tafawut dan adam dole ya san wannan shi yasa maratib din a sanannu haka sanannu guda uku ne akwai martaban ilmul yaqin akwai martaban ainul yaqin akwai martaban haqqul yaqin malamai suna bada misalinsa sa da misalin mutumin da ya karanta littafai kaman guda dubu kowanne mai shafi dubu a kan yanda wuta take ƙona mutum ko take da zafi amma bai taɓa ganin wuta ba amma ya karanta littafi dubu mai shafi dubu ya haddace ma kan yanda wuta take da zafi take ƙonawa kaga wannan karatunsa sunan shi ilmul yaqin ba yadda za a yi karatun shi ya zama daidai da wanda a gabansa wuta ta ƙona wani shi gani ya yi sau ɗaya kawai ko amma ya fi wancan mai karatun takardun. wai me yasa mu muke ta karatun takardu ne akan ibada sai ga an wallafa littafi kan sallah mujalladi biyu uku hudu biyar mi ta karantawa hukunce hukunce mas'ala sallah ka ga masail alola ka ga masail me yasa duk muke wannan ne dan fa ba mu taba ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana alola bane da mun taɓa dacewa mun ga sayyiduna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yana alola duk wannan literature ba mu bukata kara littafi ko ya fara daga ƙasa ya taɓo sama ran da ka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam so ɗaya yana alola kafi wanda ya haddace duka waɗannan littafan ilimi saboda mene saboda kana da ainul yaqini irin karatun sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ruwansu da farillan alola nawa ne sa nawa ne in ka ce kawai ya alwala yake sai su ce kawo ruwa in maka yanda manzon Allah yake yi ko sayyidina Usman da Humran su irin karatun su kenan wannan sunan shi ainul yaqin ya gani kirikiri yana da yaqini kuma kana ganin yoyuwan kutsowan shakka akan wannan wancan mai takaddun yanda shakka zai kutso masa ba ba an ce al-Imam Razi, wata tsohuwa ta ganshi wata dattijuwa aka ce mata kin ga wannan zai iya baki hujja dubu dubu ba akan samuwan Allah saboda filosof ne masani ne kwarai imamul mutakallimin ne imamu ahli madrasati ahli sunna madrasati al zai iya baki hujja dubu akan samuwan Allah tace Allah sarki bawan Allah shakka dubu ne a zuciyansa shi yasa har yake neman hujja dubu an ce lokacin da ya zo rasuwa yana cewa yana fatan Allah ya sa ya rasu da da imanul ajaiz ko duk karatun da aka yi da duk abubuwan da aka karanta yana neman imanul ajaiz to wannan wanda ya ga yanda wuta ke konawa shi kuma iliminsa baya daidai da wanda wuta ya kona ko yana daidai wanda wuta ya kona shi kuma ya fi wancan ilimi sunan iliminsa haƙƙul yaqin haƙƙul yaqin shi shi ya san abin akan kansa ko kamar wanda aka ba labarin zaƙin mangoro da bambancin zaƙin mangoro da zaƙin kankana labari aka ba shi bai taɓa ganin su ba da wanda ya zo ya gansu ya gansu ga su a ido wani ya sha a gabansa da wanda shi ya ɗanɗana ya sha ya ji bambancin zaƙin kaga ai sanin su ba zai taɓa zama ɗaya ba to haka a maratibul yaqin suke ina ganin za mu iya bari a mu fara in Allah ya da sati mai zuwa daga farkon amma ba'du din nan magabata idan suka ce amma ba'du an ce a amma ba'ad ana ta maganganu akan wane ne ya fara faɗa amma mafi yawa sun ce Qus ibn Sa'ida wani shahararren khatib nan na Larabawa shine farkon wanda ya fara magana da amma ba'du watan bayan an yi muqaddima sai a ce amma bayan haka ko kamar in zaka rubuta sai ka ce bayan haka Allahu alam wannan dai duka ba abin da muka fi bukata bane abin da muka fi bukata shine nitsewa cikin tekun soyayyan sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma da gawas gwani irin alkadi ya Allah subhanahu wa ta'ala ya kara masa rahma Allah ya kara masa yarda wanda malamai suka yi ijma'i cewa ba a sami wani wanda ya wallafa littafi irin littafinsa a cikin wannan fagen na bayanin martaba da ƙadar, da matsayi na manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba Allah ya taimake mu ya ba mu iko insha Allah kowane sati mu ci gaba a hankali har Allah ya nuna mana ran da za mu karanta Shifa Qadi Iyad daga farkon shi zuwa ƙarshe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yau babu tambaya. Insha Allah tambayoyi duka ranar Asabar bi iznillah. Ranar Asabar. A yi haƙuri. Amma idan ana so a yi tambaya ɗaya ko biyu sai mu bari ba laifi. Za mu amsa na yau amma daga na yau ba za mu rika amsa tambaya ranar karatun alhamis ba sai ranar karatun asabar kawai za a keɓe shi don tambayoyi na'am assalamu alaikum assalamu alaikum Salamu alaikum. Bai. Eh, ana gata malam yanzu misali yadda ka kamar mahaifiyarsa kamar mahaifinsa kamar danginsa ya za mu ci gaba da girmama su in mun girmama su mun girmama annabi in muka bata suwa muka bata ai duk wanda ya ta'allaka da manzon Allah sallallahu alaihi wa mafi karancin abin da zamu fahimta a kansa shine Allah subhanahu ta'ala duk wani abu da ya jingina wa manzon Allah sallallahu alaihi wa to a kinin waɗannan babu kaman wannan a kinin waɗannan babu kaman wannan da a zamanin iyaye da wani baba wanda ya kai wanda Allah ya zaɓi manzan Allah ya zo ta cikinsa to da shi Allah zai zaɓa wa manzan Allah sallallahu alaihi wa wa sallam saboda haka irin su warakatun nunaufal irin su ah, zaid baban Habibu zaid da sauran makamantan waɗannan dukansu in muka kalla hadisin inna Allah astafa min waladi Isma'ila kinana wastafa quraishan min kinana wastafa min quraishin bani hashim bani Hashim fa ana فأنا min khiyarin min khiyar Za mu gane cewa duk lokacin da aka ce ga biyu sun rabu to wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ta hanyarsa shine mafifici babu kokonto cikin wannan saboda haka yana daga cikin girmama manzan Allah sallallahu alaihi wasallama girmama duk abin da ya ta'allaka da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama har baglarsa da yake hawa sallallahu alaihi wa alihi wasallama har har hanyar da yake bi ya taka da kafafunsa sallallahu alaihi wa alihi wasallama shehu mu yana faɗa ko a muradu hajijil bakhirati jami'ihim jananun wa azwajun min al-huri wal khawal wa hasbi ara shay'an ra'ahu muhammadu wa anzila ardan kana fiha ko anzilu ardan kana fiha wa haka babu abin da ya kai girmama duk abin da ya ta'allaka da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama mu yi kokari duk abin da yake da dangane da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama mu girmama shi gwargwanan danganan wannan abin da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ko da dutse ne ko kututturen dabino ne ko dutse ne ko tsakuwa ne ko menene ina yawan faɗa wa 'yan uwa kisan al'imamu sha'rawi malaminmu kuma malamin malamanmu ko wanda ya bayar ya ce wata rana ana, ana magana sai sunan jabal uhudin ya zo a karatu aka ce jabal uhudin sai ya ce radiyallahu anhu kawai sajiya ya ce radiyallahu anhu sai aka ce ah, jabal uhudin fa aka ce ba abubakar ba umar ba ba na na Fatima ba alaiha salam jabal Uhud na kace dutsen Uhud yace ah to dutsen Uhudun wasa ne dutsen Uhudun da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace hada jubailun ko jabal Uhudun uhud jabal yuhibbuna wa nuhibbuhu dutsen da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wa shaidan soyayya karamin abu ne kake zato to dutse ba kenan na zamanin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam dutse kenan na garin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ga duk abin da yake da ta'alluki da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ko menene ka girmama shi gwargwadon ta'allukinsa da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah ya ce muke Assalamu alaikum mal mas'ulu an habi alama min as-sa'ili na Assalamu alaikum to yanzu Allah ta yadda kai magana wasu sahabbai kamar misali akan a tambaye su ya ya rasulullah yake alwala su ce ga yadda na ga yadda yake alwala to ana magana kamar akan mafarkin nan kuma in kai mafarkin shi eh, kana magana da shi shi din ma haka din ne tunda an ce idan mutum yayi mafarki eh, ya rasulullah yana magana da sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga mishi eh. shi kuma ya matsayinsa to shi ma irin wancan na sahabbai ne a'a bai kai ba yana da girma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man ra'ani fil manami faqad ra'ani haqqan fa inna shaytana la yatamathalu